وآتاكم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a yau muna sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin a ɗaya ga watan uku miladiya kenan shekara dubu biyu da ashirin da shida ayin da malam ya karanta Allah tabaraka wata'ala ci waɗannan ayoyi yana bayanin wato dalilai da hujjoji da ke tabbatar da samuwarsa da kuma cewa shine ubangiji mahalicin bayi wanda kuma al'amuran bayi suke hannunsa shi yake azurta su shi yake kula da su kuma duk wata ni'ima da bawa ya kasance a ciki daga Allah ne tabaraka ta'ala? a cikin waɗannan ayoyi Allah ta baraka wata ta'ala ya ambaci nau'i na ni'imomi ko kuma na dala'il hujjoji na kasancewa shi ne ya ƙage dukkan waɗannan halittu kuma shi yake ni'imta su da ni'imomi daban-daban cikin gurabe goma ya ambata nau'in ni'imomi guda goma Allah ta'ala ya ce Allahu lazi khalaqa samawati wal ard Allah ta'ala wanda ake kiran ku zuwa bautarsa shi kadai shine wanda ya halicci sammai da kasa alladhi khalaqa samawati wal ard wanda ya kagi halittar sama da ƙasa daga babu sai yace wa anzala minas sama'i ma'an kuma shine wanda ya saukar da ruwa daga sama wa anzala ya saukar muku da ruwa daga sama wa anzala minas sama'i ma'an mana daga cikin girgije ya ba ku ruwan sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wannan ruwan da shi ne dalilinsa Allah ya fitar muku da tsirrai a bayan ƙasa mina samara da 'ya'yan itatuwa daban-daban Riskan lakum saboda arziki a gare ku ma'ana, abin da kuke da bukata ku rayu ku samu abinci ku ci ku rayu ku da dabbobin ai ta'ishu na bihi abin da kuke rayuwa a kansa na abinci Ya'yan itatuwa da tsirrai da kuke ci ku rayu Allah ta'ala shi ke saukar da ruwa daga sama sannan kuma wannan ƙasar da ya halitta ya fitar muku da wannan tsare da izininsa da ikonsa ku samu abinci ku ci don ku rayu sannan kuma bayan wannan ga wasu daga cikin nemomin da Allah ya ambata ya ce wata khara lakumul fulka kuma Allah ta'ala dai shi abin bautan nan naku shine wanda ya hore muku wato jiragen ruwa mana ya hore muku suna iya hawa kan teku su yi tafiya ba tare da sun ba su ɗauki kaya su ɗauke ku ku doguwar tafiya a kansu wannan ni'ima ce ba karama ba saboda da a ce ba a jirgin ruwa baya tafiya akan ruwa to da akwai inda ba za a je ba ba za a yi tsallaka ba to amma Allah ya yi muku ni'ima ya hore muku jirgin ruwa ya tafiya akan ruwa ya je inda kuke so ya ɗeban muku kaya litajriya bi amrihi ma'ana suna gudana ne da umarninsa suna tafiya akan ruwan da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan kogi wa sakhkhara lakumul anhar sannan Allah ta'ala dai shine wannan da ya hore muku ainihin koramu da koguna 'yan ƙanana da kuke shan ruwa mai zaƙi kuma kuke shayar da gonakinku ai almiya al'azim aljariya fil anhar ruwaye da ke gudana a cikin koguna wanda Allah ta'ala ya sanya kuke amfana da shi shi wancan albihar abin nan teku ba kwa iya shan ruwan ko ku yi noma da shi amma koguna kuwa kuna iya shan ruwa saboda mai daɗi ne sannan kuma ku yi noma da shi kaga wannan ni'ima ce wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamar kuma Allah ta'ala ubangijin ku shine wanda ya hore muku rana da wata da'ibaini kasancewar suna dawamar kai kawo da'ibaini ai da'imaini fil harakat suna dawama cikin kai kawo wannan ya fito rana ta fito ta fadi, sannan wata ya fito sannan shi ma ya fadi. haka suke da'ibaini ai da'imaini suna dawama wajen tafiya wannan ya tafiye. zo wannan ya tafi zo kuma a cikin wannan akwai ni'ima gare ku saboda kamar yadda muka ambata ita rana kuna amfana da ita ta yadda da babu rana da akwai tsirran da ba za ku iya ba za su fito ba kuma ku kanku da za ku samu cututtuka in babu rana saboda shi kanshi wannan hasken ranar akwai wani amfani gare ku a jikinku da kuma abin nan ɗin da kuke rayuwa cikin duniyar da kuke rayuwa haka nan kuma wata da kuke gani yana da fa'ida da amfani gare ku sannan bayan su Allah ta'ala ce wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar Allah ta'ala shi ya hore muku kuma dare da yini ma'ana in dare yayi ku je ku kwanta ku huta sannan alfajir yake to rana sai ku fita ku je ku nemi arziki wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi daga cikin rahmar Allah ta'ala shine ya hukunta ya sanya muku dare da yini dare litaskunu fihi saboda in ɗan adam ya yi kai kawo awa goma sha biyu na yini kuma yana bukatar ya huta haka Allah ya yi tabi'ar jikin ɗan adam sai ya yi masa yini ta yadda a cikinsa zai kai kawo ya nemi arziki ya nemi arziki dare kuma dan ya kwanta ya huta ne taskunu fi shi dare dan a huta a cikin shi kuma yini wali tabtagu min fadlihi ku fita ku nemi arziki daga falala Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma ni'ima ce mai girma kamar yadda wata aya ta faɗa Allah tabaraka wata ala yana cewa da a ce babu dare yini ne kadai ko kuma yini ne ba dare kadai to wane ne ke da iko ya kawo muku ɗayan babu shi sai Allah shi kadai ne kuma yana daga cikin ni'ima cewa kuna ni'imtuwa da fitowar yini da kuma kasancewar dare mutum ba zai gane ba sai ya je inda watakila daren bayi da yawa in ka je wani waje ba za a yi la'asar ba sai karfe biyar da rabi ake la'asar ko karfe biyar magariba kuma ba a yin sai wajen takwas sannan kuma asuba ta keto wajen karfe biyar da rabi zuwa shida in ka duba a wannan daren guda nawa ne wani wajen ma daren bai wuce awa ɗaya awa biyu kaga ya kake ji za su rayu in ya zama yini ne ya fi yawa kuma ana buƙatar dai hutu a daren in daren ne ya fi yawa ana buƙatar a fita a ji a nemi arziki kuma cikin dare za a fita neman arziki ba kamar da yini ba kenan Allah da ya hori dare da yini ni'ima ce ga bayi ba karaman ni'ima ba suna amfana da ita sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya jumla jumlace baki ɗaya ni'imomin yace wa atakum min kulli ma sa'altum kuma Allah ta'ala shine wanda yake ba ku daga dukkan abin da kuke da tambaya ko kuke da bukata duk abin da kuka tambaya ko ma wanda ba ku tambaya ba kuke da bukata Allah yana ba ku ai wa afakum yace maslahatan lakum yana ba ku bukatunku wada rayuwar duniya ba ta gudana sai da wannan bukatun Allah zai ba ku wata ni'imar kun santa wata ma baku santa ba amma Allah duk ya ba ku wanda kuka nema Allah ya ba ku wanda ma baku nema ba Allah ya ba ku yace min kulli ma sa'altum ai ba jami'a ma sa'altum shace daga dukkan abin da kuka tambaya duk abin da kuke roƙo Allah yana ba ku yana amsa tambayar ku kuma yana ba ku wani abu daga cikin abin da ku roƙa ma'ana ba za ka roƙi Allah ba face sai ya amsa maka face sai ya amsa maka sai dai ko ka yanzu ko kuma ya baka a lokacin da ya so ba yanzu ba ko kuma ya bari ma ranar alkiyama tun da dama addu'ar ita kanta bauta ce ya ka ladanta a gobe kiyama kenan kaga ya baka abin da ka roƙa bal ma ya yi masa ƙari saboda idan misali ka roƙi abu a duniya yanzu sai Allah ya aje ma rabon a lahira wanne ya fi maka me in an baka na duniya me za ka yi da shi na lahira ko dama a lokacin kai ka san kafa bukata wani kaga ashe in dai kai roƙo Allah ya baka wa atakum min kulli ma sa'altum duk abin da ka roƙa Allah ya baku al-akhbar shi sai ayi atakum min kulli mas'ulin sa'altuhu shay'an ya baku daga dukkan abin da kuka tambaya wani abu ko kuma ya baku abin da atakum min kulli ma sa'altumuhu wa min kulli ma lam tas'aluhu ya ba daga abin da kuka tambaya da wanda ma ba tambaya ba kamar yadda na faɗa akwai ni'imomin da kai baka ma san su ba amma kana kuma kai kawo a cikin waɗannan ni'imomin da yawa daga cikin abubuwa da Allah yake ni'imta bayi da shi wani ma bawa bai sani ba amma sai ga Allah ya masa ni'ima ga kuma wanda yake gani abin da yake wajibi shine wa Allah godiya saboda ya ba shi duk abin da yake bukata ya rayu rayuwa ingantacciya a wannan duniya shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi inda za ku kiddige ku kiddige ni'imomin Allah da yayi muku ai allati an'ama biha alaikum wanda Allah yayi muku la tuhsuhu da ba za ku iya kiyaye su ba da ba za ku iya kiddige su ba da sun yi yawan da ba za ku iya wato iyakance su ba ai wa in tuhawilu adda na'amillahi alaikum in za ku yi kokarin kididdige niimomin ku lissafa su wa tuhawilu tahdida hadha al-adad kuce nawa ne ni'imomin da Allah ya maka kai bawa yace lan tastati'u zalika ba za ku iya ba saboda ai ni'imomin ba su da iyaka yace likasaratiha saboda yawan yace wa khafa'i ba'du alaikum wani ba ku san sa bare a ce kuna iya lissafa shi saboda haka Allah ta'ala yayi wa bawa a wannan duniya dan adam ni'imar da wato duk abin da yake bukata ya rayu rayuwa mai daɗi a duniya Allah ya bashi amma makasudin da Allah ya bashi wannan shine dan ya rayuwar ta yi masa kyau ya bauta wa Allah cikin nutsuwa domin haka Allah ya halitta shi dan wannan shine makasudi na halittarsa innal insana la zalumun sai dai lalle shi dan adam mutum la mai yawan zalunci ne ai la balighun zulmi mai matuƙa ne kaiwa matuƙa wajen zalunci ma'ana zalunta kansa kaffaru ko mai yawan butulci wanda godiyarsa kaɗan ce a nan al'insan malamai suka ce ko dai yana nufin jinsin ɗan adam ne jinsin ɗan adam yana da ƙarancin godiya ɗabi'ar mutum ke kamar yadda yake wakka kalilun min abadiya? a shakur kan kaɗan ne masu godiya cikin bayina to haka ɗabi'ar ɗan adam take yana da ƙarancin godiya sannan kuma yana da yawan zalunta kansa yana da yawan zalunta kansa wajen ga ni'imar ya ganta amma ba zai godiya ba kaga wannan zalunci ne ko kuma ya ɗauke ta ya sanya ta inda ba nan ya kamata ba ma'ana a bashi ni'ima kuma ya amfani da ita wajen saba wa Allah kaga bai godiya ba bai godiya ba yayi butulci shi yasa Allah yake innal insana lalle haqiqa mutum labalun mai yawan zalunta kansa ne kafarun mai yawan butulci ma'ana wanda yake godiyarsa kadan ce bisa ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa bayan Allah ta'ala ya bayani akan ni'imar da yawa dan adam wanda wajibi ne mutum yayi wa Allah godiya godiya ta wa Allah biyayya bauta Allah shi kadai da ya masa biyayya cikin duk abin da ya umarni da barin duk abin da ya hana wanda ita ce godiyar Allah ne ba wai da baki ka kace Allah na gode ba eh ita ma an kafa da yayi amma ba da bakin kadai ba kuma ana so in an baka da wanda ba ga yadda yake so kai kuma sai kai yadda yake so dan shine alamar kaya ba ka goge kenan amma idan ya baka sai kuma kai san abin da yace to kaga baka yi godiya ba Allah ta'ala sai ya ambaci daya daga cikin bayi masu girma cikin bayansa annabi ibrahim alaihi assalatu wassalam wanda Allah ya masa ni'ima kuma yi wa Allah godiya sai ya zama abin misali da Allah ya buga misali da shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam na وإذ قال اللهم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله تعالى يكاو يدعى يأي الدعاء يروك الله <clears throat> cikin addu'o'in da ya yi na roƙon Allah a ciki akwai tambihi ga mutanen Makka cewa su suna dingina kansu ga Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam amma sai gashi kuma sun canza ni'imar da Allah ya yi musu a dalilin Annabi Ibrahim kuma Annabi Ibrahim shi ne ya gina ɗakin Ka'aba a Makka kuma suka suke cin wannan arzikin su mutanen Makka Quraysh kenan amma shi Annabi Ibrahim ya gina ɗakin ne don abota wa Allah shi kaɗai ma'alam ne na tauhidi ma'ana shaida ce alama ce wato wani simbol ake cewa wato wani alama ce ta cewa ta kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ga su dai a wajen da aka gina saboda bauta Allah shi ɗaya su kuma ga sun musanya a madadin sai wa Allah godiya da ya ni'imta su da wannan ni'ima cewa ya zauna da su a garin da yake na tauhidi kuma sai suka musanya suka sanya gumaka a dalilin haka sai Allah yake da labari cewa annabi Ibrahim alaihi salam da suke jingina kansu zuwa gare shi shi fa ya gina wannan ɗaki ne don abauta Allah shi kadai a yi tauhidi kada ayi yi shirka shi ne makasudin gina wannan ɗaki su da suke shirka sun warware abin da annabi Ibrahim alaihi salam ya gina wannan ɗaki don shi kuma suna aikata abin da yake annabi Ibrahim ya barranta daga irin wannan abin da suke aikatawa ba sai wa Allah godiya ba su ne dai baddalo ni'matallahi kufran sun musanya ni'imar da Allah ya musu a madadin su godiya suka musanya da butulci da kafirci sai Allah yake da labarin yadda Annabi Ibrahim ya roki Allah ya tabbatar da shi akan tauhidi kuma ya bashi kariya daga shirka kaga ana gaya musu cewa shi Annabi Ibrahim ma addu'a yake na tsari daga abin da suke yi duk da cewa suna jingina kansu zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salam shine Allah ta'ala ya bada labarin addu'o'in da Annabi Ibrahim yayi ga kansa da zuriyarsa wajen neman tsari daga butar gumaka da kuma addu'a da ya ga wannan gari mai albarka Allah ta'ala yake wa in ibrahim ka tuna wa al'ummarka ai uskur ya muhammad li qaumi ka tuna mutananka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama in qala ibrahim yayin da annabi ibrahim yake cewa yana yin addu'a yana cewa rabbi ij'al hadha al-balada amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zanto amintacce garin makka kenan ya zamo amintacce ma'ana ya amintar da waɗanda suke zaune a wannan garin ai da amnin ya manu fihi ahlu ya zamo gari mai aminci da duk wanda ya zauna zai samu aminci a wannan garin shi yasa ake cewa da shi harami ai Allah ya haramta dukkan wani abin da za a yi na cutar da ko da dabba ce ba za a taba ta a cikin wannan ba harami kaga aminci kenan an amintar da kowa dan adam da ma dabbobi kai hatta ciyawa ba za a cire ta ba a cikin harami saboda amincin wannan waje annabi ibrahim ya roki Allah wannan rabbi ja'al hadha albalada amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zanto amintaccen gari da ma'abuta wannan gari za su kasance a cikin aminci malamai suka ce annabi ibrahim addu'ar da yayi sai ya fara gabatar da ni roƙon aminci al'amn rabbi ja'al hadha albalada amina me yasa saboda aminci shi ne kan gaba a cikin dukkan wato wata ni'ima da ɗan adam zai samu duk abin da zaka samu in ba aminci to ba za ka more shi ba ba za ka more shi ba saboda inda firgici da tsoro to ko da kana da shi ma ba za ka iya cin arzikin ba saboda ka aminci shi ne kan gaba wanda in ɗan adam ya samu to zai ji daɗin duk wata ni'ima da ta biyo bayan wannan hankalinsa kwance ya aminta ga kansa ransa ya aminta ga dukiyarsa ya aminta ga mutuncinsa to sai ya zauna cikin jin daɗi da kuma kwanciyar hankali kuma ma bautar Allah ba za ta yi ba sai an samu mai aminci sai an samu aminci sai yake roƙon Allah ya amintar da mutanen wannan gari domin su samu amincin da za su bauta wa Allah da shi ya zamo gari ne amin wato babu fargaba na cewa za a kawo yaƙi sannan babu fargaba na ɓarkewa annoba a wannan gari duk Allah ya amintar da wannan gari wannan Allah ya amintar da wannan gari hatta Allah ya amintar da su gabanin hatta yunwa kamar yadda zamu karanta aya ta gaba ana ta kawo musu abinci hankalin su kwance ba yaƙi ga abinci ana kawowa su dai ba noma suke ba saboda kasar ba ta noma ba ce amma annabi Ibrahim alaihi salam ya roƙan musu Allah ya amintar da su ta yadda za su samu kwanciyar hankali to saboda haka ya fara roƙon al'amr ibn kathir Allah ya masa rahama yace yadkurullahu ta'ala fi hadha al-maqam Allah yana da labari a wannan guri muhtajjan ala mushrikil arab yana kafa hujja akan larabawa mushrikai bi anna al-balad al-haram makka cewa gari mai alfarma na makka inma wubi'at awwala ma wubi'at ala ibadatillah cewa an gina garin ne farko akan ibadar Allah akan kadaita Allah wahdahu la sharika lahu uh, wato ba tare da yi masa shirka ba wa ibrahim shi kuma annabi ibrahim alladhi kanat uh, amiratan bisababi wanda shine ya kafa wannan gari yace tabarra min man abada ghayra Allah ya barranta daga wanda ibuta wani Allah shi bai yadda ba domin ya ce faman tabi'ani fa innahu wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya ma barranta daga wanda zai bautawa wani Allah kuma ya roƙa wa makka aminci domin ya ce rabbi jal hadha albalada amina kuma Allah ya karbi addu'arsa Allah ya karbi addu'arsa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim shin mutanen maka ba su gani ba yadda suke cikin aminci su ba sa cikin fargaba amma in ka koma kana fita daga maka shikenan mutum ya zama ya shiga cikin halin tsoro saboda mai ana iya ɗauke shi a mai da shi bawa amma duk wanda ya shiga maka ko da ya ga wanda ya kashe mahaifinsa ba ya taɓa shi a maka saboda amincin da ke wannan gari to saboda haka annabi ibrahim alaihi salam ya roki Allah aminci ga mutanen maka kuma Allah ta'ala ya karban masa wannan addu'a sannan addu'a ta biyu bayan ya roƙi aminci ga maka sai ce wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka tsare ni ni da zuriyata kada in bauta wa gumaka wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ka tsare ni ni da zuriyata kada bauta wa gumaka ai sabbinna ala ma nahnu alayhi min at-tauhid ma'ana ka tabbatar da mu akan tauhidi sai da ba za mu karkace ba har mu koma ni da zuriyata bautar gumaka ka nesantar da mu daga bautar guma. sai ya faɗi dalili ya ce rabbi innahunna adallalna na minan nas domin su waɗannan gumakan sun ɓatar da mafi yawa daga cikin mutane sun ɓatar da mafi yawa daga cikin mutane malamin suka ce ma'ana sun ɓatar su ai kaga ba sa motsawa eh abin nan abin nan ɗinsa ake sassaka ta ake suna waje guda ba sa ba su ma san me ake ciki to amma sai aka jingina musu me cewa rabbi innahunna adlalna kathiran min sun batar da yawa daga cikin mutane ma'ana sun zamo sababi na batar da yawa daga cikin mutane sun zamo sababi na cewa da yawa cikin mutane sun bar hanya ta daidai sun bata dan sai riki gumaka a matsayin cewa su za su bautawa suka bar bautar Allah wanda shine yake ya tantance a bauta masa Ibn ashur Allah ya masa rahama yace wa jumlatu inna hudna adallna kathiran minan nas fadin Allah ta'ala inna hunna adallna kathiran minan nas cewa gumaka sun batar da mutane da yawa yace ta'alilun. kamar yana bayyana illa ne lidda'wati bistina da ibadatiha cewa yana roƙon Allah ya kare shi daga bautarsa dan mai da yawa sun fada cikin bautar gumaka bi annaha balalun raja baina kathirin minan nas shirka wato ƙasa ne da ya yaɗu cikin da yawa daga cikin mutane shirka wato abu ne wanda ya yadu cikin da yawa daga cikin mutane sai yake fa haqqun lil mu'min ya tantanta ya dace ga mai imani afdalina bi imani ko afdalini bi imani yayi ya kula da imaninsa ya kare imaninsa wanda yake wato da imani to lalle ya kamata an yaksha ya ji tsoro an tashtaribahu fitnatuha kada fitinar shirka ta ɗebe shi ana ibnu asir yana cewa dalilin da yasa annabi ibrahim alayhi salam shi annabin Allah ne kuma annaba ai masumai ne ba za su yi ba amma me yasa yake roƙo dan ya nuna mutane cewa fa ita shirka din nan ta faɗe bi da yawa daga cikin mutane Me imani ya yi ƙoƙarin tattalin imaninsa ya kare imaninsa daga shirka don me da yawa daga cikin mutane sun auka cikin wato ayyuka na aikata shirka fitina ce wadda da yawa sun fada cikinta in ji ibn ashir yake cewa shi yasa annabi ibrahim ya yi addu'a ya roƙi allah ya tsare shi da zuriyarsa daga shirka saboda me da yawa daga cikin mutane sun fada cikin shirka rabbi innahunna azlalna kadiran minan nas da yawa sun fata sun auka cikin wato shirka annabi ibrahim alaihi salam kan kuma ta ya taho daga kasar ah, iraki ne ya taho sannan domin can kar ku manta yadda ya fama da mutanensa wadda suke bautar guma a ƙarshe da suka yi ƙoƙarin halakar da shi sai ya bar ƙasar ya ce inni zahibun ila rabbi da yahdin na bar ku ni na tafi ubangiji na zai shiryar da ni zuwa ga inda ya dace ya bar garin gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ba mu labari yana ce musu wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa adu rabbi asa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiya shaqiya ya kaurace mutanen saboda mai shirka ta yawa a abin nan sai ya kaurace ban wajen ya bar inda ake yin shirka da ya kama hanya ya taho inda zai taho nan inda zai aje iyalansa a nan makka ya biyo ta mitra sai ya tadda nan ma dai shirka ake yi ya tadda nan ma dai shirka ake yi ya ratsa ya wuce wato ƙasar falastin sham kenan daga Misira. nan ma dai ya tadda duk shirkar ta riga ya ta yi kaka gida mana shirka ta yaɗu kwarai a lokacin ko ina shirka ake aikatawa shi ne ya tsallake har ya zo inda Allah ta'ala ya hukunta zai aje iyalansa a nan a makka kenan inda za a gina ɗakin ka'aba to kaga inda ya ratso ya tadda wato yanayi na shirka daban-daban daban inda ya baro garin su ma nan dai abin da ake kenan shirka ya rako kasar misra ya wuce kasar falastin sham nan duk inda ya biyo zai ga shirka ake to shi yasa kaga yake cewa rabbi innahunna adlalna kaseeran nan da yawa mutane sun bata a cikin duhu na shirka saboda haka mai imani sai yayi tattalin imani sai ya tsare kada shirka ta lalata masa imani ya zo makka nan ya aje iyalansa ya gina ɗakin ka'aba wato ya zamo shine ma'alam ma'ana gurbi na tauhidi inda a ah, duk wani mai tauhidi in ya je maka kuma an gama tauhidi a ƙarshe kenan ibnu asir yake cewa fa askana biha hajar wa isma'il ya kawo matarsa hajar ɗansa isma'il garin makka yace wa arada an yakuna ma'awat tauhid domin yana so wannan gari ya zama cibiya ta tauhidi wa aqama ibnahu hunalika ɗansa annabi isma'il ya zauna a makka li yakuna da'iyatan lit tauhid dan ya zama ya kira mutane zuwa tauhidi yace fala jarama ba mamaki ta'ala an yakuna zalika baladan amina shi yasa ma roki Allah Allah ya amintar da wannan garin Makka din hatta yaslama sakinuhu wanda suke zaune a garin su aminta su samu aminci wa hatta ya'uya ilaihin har kuma ya zamo mutane suna zuwa wannan garin man idza awa ilaihin mutanen da in sun je makka laqanuhu usul tauhid za a lakanta musu tauhidi kaga makka ta zama cibiyar tauhidi tun zamanin annabi ibrahim Allah ya nufi wajen ya zama cibiyar tauhidi kuma Allah ya tsare wajen har yau dai nan ne dai cibiyar tauhidi wani daga cikin waɗannan mutanen da yake magana ina tsaman da yawa sun ji abin da yake faɗa yana cewa kai wato Allah yana da hikima yanzu wannan garin Madina da a ce sofaye aka bawa da an ga da an ga abin mamaki kun san lokacin da wannan daula ta saudiya ta karba akwai duk gurabe irin inda ake gina kaburbura din nan ake ake dai inda wani kabari yake na wani mutumin kirki salihi sai ai masa gini ai masa kubba ai masa irin wannan abin da ake da Allah ya kawo masu tsare tauhidi sai suka tafiyar da wannan baki daya saboda haka Allah ya tsare wajen dama haka Allah ya nufa kuma yanzu kaga abin da wannan ayat take fara abin da ibnu ashir yake so. Allah ya yi hikima wato annabi ibrahim alayhi salam ya mai da makkani cibiyar tauhidi kuma Allah ya nufi cewa hakan har a tashi alkiyama a dai makka ba za a yi ba za a yi shirka ba Allah ya tsare wajen to saboda haka wannan hikima ce ta Allah da yake nufi sai ya danka amanar wajen a waɗanda ba su yarda a yi wannan budurin ba a yi kabari a yi masa gini a rika dawaki sai ka rasa to me na kewaye kabarin me ake yi me haka hikimar sai a yi kabari yanzu ka duba wanda ya mutu ina a zariya kwanan har an yi gini kuma har kewayawa ake ka duba da to me ina hujja akan wannan me me haka ibada ce neman yardar Allah ake da hakan ko me ake yi banda dama wanda ya riga ya shekaru aru aru ana yi wanda ya je Sokoto hubba da zai ga mutum ya zauna yayi ne a gaban kabari ya sunko yana ta wasu abubuwa nan ba wajen bauta ba masallaci bane ba wajen bauta bane to amma da Allah cikin hikimar sai ya tsare makka da irin waɗannan abubuwa saboda mai annabi ibrahim a.s. ya roƙi Allah cewa ya da wannan gari cibiya ce ta tauhidi kuma Allah ya karba addu'a annabi ibrahim a.s. bayan ya koka yadda shirka ta mamaye gurabe da dama tabbatar da mutane da yawa sai ya tefa man tabi'ani fa innahu minni lalle wanda ya bi ni ya bi tafarki na ya bi hanya ta ta tauhidi fa innahu minni ya zamo daga gare ni wato min ahli dini ya zamo daga mabiyana masu yin addini na mai tafiya akan tafarki na wato in ya jingina kansa ga Annabi Ibrahim wanda yake kan tauhidi to ya cancanci jingina kansa domin Annabi Ibrahim ya ce faman tabi'ani fa innahu minni wanda ibi hanya ta to yana daga gare ni na yadda shi mabiyina ne amma duk wanda ya bar tauhidi to ko da ya ce shi mabiyan annabi ibrahim ne annabi ibrahim ba ruwansa da shi kurai shawa na makka da suke shirka kaga ya ce fa man tabi'ani fa innahu minni wanda ibini shine nawa wanda ya shirka ba ni ba shi injiwa annabi ibrahim wanda ya shirka ba nawa bane domin ya nuna musu cewa wannan da awar bakin da suke cewa su suke jingina kansu ga annabi ibrahim cewa ya barranta da gare su kuma dama Allah ya ba mu labari da yawa mutane suna jingina kansu ga annabi ibrahim yahudawa da nasara duk suna cewa su ai na annabi ibrahim ne annabi ibrahim ya barranta da mai aikata shirka domin ya ce faman anni fa innahu minni wanda ya bi ni shine nawa shine yake tare da ni shine yake wanda yake bin tafarki na wa man asani wanda ya saba mun kuma ma'ana ya saba tafarki na tauhidi ya bota hanyar Ya shirka to fa innaka ghafurur rahim ya Allah al'amarin sa yana wajenka domin lalle kai ya Allah ghafurun mai gafara ne ga wanda ya tuba ya bi daidai rahimun mai jin kai gare shi in wanda ya shirka ya dawo ya tuba ya bi Allah to Allah mai gafara ne mai jin kai shine wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya saba mu ma'ana ya aikata shirka ya bi wani tafarki ba nawa ba tafarkin annabi Ibrahim shine tauhidi shine tauhidi wanda ya bi wata hanyar ba ta annabi Ibrahim ba to annabi Ibrahim yake cewa fa innaka ghafurur rahim wannan ya kawwala al'amarin ne ga Allah cewa ya Allah al'amarinsa yana wajenka in ya tuba kana gafarta wa bayinka kuma kai mai jin kai ne amma wanda ya mutu bai tuba ba ka ai ba ba zai samu shiga wannan addu'a ba ko ba haka ba domin wanda ya mutu yana kan shirka Allah ba zai gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika kenan ba wai yana cewa wanda ya saba mu shi kenan ya Allah gafarta masa ba haka yake nufi ba haka ayat take nufi ba da yake cewa faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani wanda ibi tafarki na ina daga gare ni wanda kuma ya saba min fa innaka ghafurur rahim kai ya Allah mai na ne mai jin kai ma'ana kuma yana cewa ka yafe masa ba haka yake nufi yana nufin duk wanda ya tuba ya yi nadama ya Allah kana yafewa ka yafe mishi ya Allah kuma kai mai jin kai ne shine ma'anar wa man asani fa innaka ghafurur rahim malamai suna cewa a wannan wato annabi ibrahim alaihissalam ya yi ladabi cikin addu'arsa ya ladabi cikin addu'arsa ta yadda ya roki Allah sannan kuma ya fawwala al'amari a ƙarshe ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa kuma a hannun Allah yake subhanahu wa ta'ala shine yake hukunta al'amura na bayinsa wannan ayar makamanci yadda shine fannin annabi isa salam a cikin aya ta ma'ida da yake ta in tu'azimhum fa innahum ibaduk ya Allah in kai musu azaba ai bayinka ne wa in tafsir lahum in kuma gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai ya Allah kai ne mabuwayi mai hikima cikin abin da yake hukuntawa mana manya manyan bayan Allah manzannin Allah suna fawwal al'amari ga Allah sun san waye Allah ta'ala sun san girman Allah saboda haka suna jingina al'amari ga Allah cewa hukunci yana hannunka kai ke abin da ka so ga bayinka sana annabi ibrahim alaihi salam fadin da yayi rabbi alhaza albalada aminan da ya yi addu'a cewa Allah ya sanya makka ta zamo aminan malamai suna cewa abinda ake nufi da aminan aminci ma'ana makka ta zamo a raye ma'ana Allah ya inganta wannan gari har zuwa ƙarshen zamani ai amina minan sarab da annabi Ibrahim alaihi ya ajiye matarsa da ɗansa a wannan waje mutane suka zo aka gari ya zama gari har a tashi alkiyama garin yana nan a raye mutane suna zuwa ziyara wannan ɗaki ma'ana garin ya ci gaba da kasancewa rayayye amina min al-kharab ta yadda har tashin alkiyama har zuwa lokacin da Allah zai hukunci maka ana kai ziyara ana zuwa abota wa Allah a yi tauhidi a wajen sai ƙarshen zamani ne manzo Allah ya ba da labari cewa in alkiyama za ta tsaya wani daga habasha zai zo ya kawo yaƙi makka wannan kuma dama alama ce tashin alkiyama cewa khalas rayuwar ta kare a duniya amma muddin kafin alkiyama to ya roƙa wannan gari aminci garin zai ci gaba da kasancewa gari wanda mutane suke rayuwa a cikin aminci har zuwa wannan lokaci dab da tashin alkiyama sannan da yace ij'al hadal balada amina yana nufin mutanen da za su zauna a garin garin ya zanto mai aminci ta yadda duk wanda ya zauna to zai zauna cikin kwanciyar hankali da wato samun ah, tsaro da kuma abin da zai ci cikin aminci a wannan gari Shi ne Allah ta'ala ya bayyana cewa ga wani ana fita daga maka za a ga a wancan zamani kenan wa ta an-nasu min hawlihi mutum yana barin wannan gari zai zama cikin hatsari ta yadda za a iya kama shi a mai da shi bawa amma yana isowa maka ya aminta ya aminta sannan da yake cewa wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka tsare ni da zuriya ta, kada mu bauta wa gumaka kaga zuriya annabi ibrahim ai tana da yawa to malamai suka ce kenan yana nufin zuriyar baki ɗaya ta zamo akan tauhidi ko me ake nufi sai malamai suka ce abin da ake nufi addu'a yayi ga zuriyarsa ta kusa na wannan lokacin da ali banihi min sulbihi ƴaƴansa da ya haifa shi in ji wasu malamai kenan su ne yake wannan addu'a kuma a cikin ƴaƴan da ya haifa babu wanda ya aikata shirka ƴaƴan da ya haifa amma wataƙila in tafiya ta yi nisa wanda zuriya sai nisa ana iya samun wanda zai bar hanya amma dai shi da yayan da ya haifa Allah ya tsare su gabar ainihin aikata shirka sannan wasu malamai suke cewa da'a aliman azina Allah an yadwa lahu addu'a da yayi ne ga wanda zai kasance akan daidai cewa waɗanda za su zamo akan daidai cikin zuriya ta Allah ka tsare su wanda kuma suka tabe wannan al'amarin su yana hannunka al'amarin su yana hannunka ne da yake cewa fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya saba hanya ta to al'amarin sa yana wajen ka ya Allah kenan yana addu'a ne ga wani shafe na sa cewa waɗanda Allah ya hukunta su kan za su kasance akan daidai Allah ya tabbatar da su wanda kuma suka kauce to Allah ya da su kan hanya su tuba Allah ya yafe musu الله تبارك وتعالى تقبدا يمان بيان أدوار عن النبي إبراهيم عليه السلام ياتي ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya ci gaba da roƙon Allah yana addu'a rabbana inni askantu min dhurriyyati rabbana ya ubangiji wannan yana daga cikin abinda malamai suke cewa wato kalmomin da suke suna cikin wanda in ka yi addu'a Allah yana karɓawa. lafazin rabbi domin za ka ga manzannin Allah da manya bayan Allah da Allah ya ba mu labari da wannan lafazin suke roƙon Allah rabbi rabbana tun daga kan annabi Adam alaihi salam rabbana zalamna fusana. har kuma kan annabi Muhammad sallallahu alaihi za zaka ga suna roƙon Allah da wannan lafazi na arrabbu. malamai suka ce wannan lafazin yana cikin wato ah, sunayen Allah da in ka roki Allah da shi Allah yana amsawa saboda ka duk addu'a da zaka yi ka rika kiran Allah kana cewa rabbi cikin sunayen da zaka kira Allah tabaraka wa ta'ala da su ya ci gaba da kiran Allah ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati ya ubangiji inni lalle ni askantu na zaunar min zurriyyati daga zuriyata na aje daga zuriyata wato daga zuriyata yana nufin ɗansa annabi Isma'il da ya aje da matarsa wanda shi kuma annabi Ismail ya aure a wannan gari ya haifi yaya ce na aje su a wannan gari bi wadi a wani kwari a wani wadi a wani fili zaira bi zar'in gurin da ba yi da mato ba ma abocin shuka ne. domin tsaunuka ne da kuma yashi a wajen bi wadi Zaira bi zar'in ai bi wadin laysa fihi zara shine makka gurin da babu tsiro domin a makka kewayenta ai ba a yin noma domin ba kasan noma ba ce duwatsu ne da kuma yashi a wajen na ajiye su a wannan waje inda baitikal muharram wato a wajen ɗakinka mai alfarma a wajen ɗakinka mai alfarma ma'ana inda za a gina ɗakin ka domin a lokacin da ya taho da hajar da annabi isma'il ai bai ba a gina ka'abar ba amma ai ya kawo su Allah ya nuna masa wannan wajen anan za a gina ɗakin saboda haka sai yace na ajiye su a inda za a gina ɗakin ka mai alfarma mai daraja ya ubangiji na aje iyalai na a wajen rabbana li yuqimus sala makasudi dan su tsaye da sallah dan su tsaye da sallah rabbana li yuqimus sala kaga wannan yake kare nuna maka girman sha'anin sallah ka duba iya abin da ya ambata kenan na aje su dan su bauta maka da ne da sallah sallah tana cikin manyan manyan bauta shi yasa ma ma'aikin Allah yace bambancin mu da su wanda ba mu ba shine sallah domin yace faman taraka faqad kafar haka yake wanda ya bar sallah ya kafarta duk wanda baya sallah ba musulmi bane ko da ya kira kansa musulmi domin ya ce alfarku baina bainahum as-salah man tarakaha faqad kafara wanda ya bar sallah ya kafarta ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka duba annabi ibrahim cikin dukan ibada sallah ya ambata tana cikin manya-manyan ibada da ake bautawa Allah a kadaita shi da yin wannan ka fuskanci alqibla kai ruku'i kai sujjada ka sa goshinka a ƙasa kana girmama Allah wannan yana cikin manya-manyan bauta da ake bautawa Allah da shi yace na ta iyalai na ne wannan wajen in zaunar da su dan su tsaye da sallah kaga na rabbana yace li yuqimu ya faɗi dalili ga alamar ta'lil nan dan su tsaye da sallah dan su tsaye da sallah ma'ana kamar na kasu ne ba dan komai ba saboda wannan wajen ai ga fako ne waje ne wanda yake wato kwari ne da babu wani abin jin daɗi a wajen tunda waje ne hamada tsakanin duwatsu me za a samu a wajen na jin daɗi babu shi da za a samu inuwa babu koramu da ke gudana a'a an zo wajen ne saboda Allah ya nufi wajen ya zama cibiya tauhidi to wannan ne makasudin ba an zo wajen ne don wani dalili ba ba wani dalili ya kaje sa aje iyalansa don jin daɗin duniya ko don wani abu a'a ya zo da su ne musamman Da ba wajen ai ba wajen jin daɗi bane waje ne na bautar Allah saboda ai abin nan ne yashi ne da kuma duwatsu to sai bayyana cewa makasudin kawo su ne a ubangiji li yuqimu salata dan su tsaye da sallah dan su tsaye da sallah shi yasa na kawo su wannan shine ce wa takhsisu salah bi dhikri min bayni sa'ir sha'ir al-din li fadliha an kebance sallah da ambato a tsakanin da yawa daga cikin nau'in abin da ake bauta Allah da da shi na ibada dan falalar sallah da matsayinta wa li anna baytallahi la yasawu illa salah saboda za a gina daki ne kuma na Allah anan dan ayi sallah dan ayi sallah wa ma fi ma'anaha da abin da ke ma'anar sallah na dawafi da kuma ainihin zikiri a wannan waje yace wa hiya al-aslu fi islahin nafs kuma sallah ita ce jigo wajen gyara zuciya ita ce jigo wajen gyara zuciya saboda haka sai ya faɗi dalilin da ya sa ka iyalansa wannan waje li yuqimu salata sannan sai roƙawa mutanen da za su zauna a nan domin tabbatar da wannan manufa din ya roƙa musu Allah cewa Allah ya sa zukatan mutane su ƙaunace su in sun ƙaunace su to za su rika zuwa wannan waje ziyara yace faj'al af'idatan minan nasi ka sanya zukata na mutane yace minan nasi daga mutane ai qulub qulubu ba'dhin nasi zukatan wani shashi na mutane ka sanya tahwi ilaihim suna gaggawa zuwa ga wannan mutanen ai tasra ila zurriyati suna gaggawa zuwa ga Zuriya ta da na aje a wajen suna gaggawa zuwa wannan waje ka duba Allah cewa yi faj'al afidatan nasi minan nasi tahwi ilaihim domin kar kamar ta addu'a yake wa zuriyarsa yana wa zuriyarsa ne addu'a rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ba magana yake na ɗakin ba A'a. ya sa ƙaunar zuriyarsa a zukatan bayi su rika so su je wajen su zo wannan gari inda zuriyar tasa suke zaune saboda me saboda su rika wato kai musu abin da za su rayu na bukatunsu domin su dai ba noma suke ba kuma su Allah ya ajiye su a wajen su kula da wannan ɗaki su kula da wannan ɗaki saboda haka sai Allah ya hukunta cewa mutane suna zuwa daga ko'ina suna kawo alheri ga mutanen da ke zaune a wannan waje saboda duk wanda taho zai taho ne da kayan kasuwarsa sai ya zama kasuwa ce da ake cinta a duk shekara gagarima ana arziki yana wato bunƙasa a wannan waje fajal ta minan nasi tahwi ilaihim ma'ana ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa ga wannan waje da na aje zuriyata suna zuwa zuwa gare su suna kai musu wato kaya na arziki ta yadda ba sai sun fita sun tafi nema ba domin waje ne ba a noma kuma ba ruwan sama ake da yawa a wajen ba saboda haka a ƙarshe idan jama'a suka yi yawa kuma babu abinci ba wai zai faru watsiya za a yi saboda in lokaci ya ja aka zo duk wanda ya zo wajen ya ga babu abinci babu kaza ai ba zai zauna ba to sai ya roƙi Allah ya rike sanya zukatan mutane ya rataye da wannan wajen ta yadda za su rika zuwa suna kawo kayan abinci da kayan bukatar rayuwa ta yadda waɗanda suke wajen ba sai sun fita sun bar garin ba sun je nema wani waje suna zaune Allah yana kawo musu arziki Allah yana kawo musu arziki ibnu ashur yace wal maqsud min hadha du'a maqsudin wannan addu'a ta anisu makanihim amintar da waɗanda suke zaune a wajen nazuriya annabi ibrahim bi taraddudi za'irina ta yadda masu ziyara za su rika kai kawo a wannan gari wa qada'i hawaijihim suna kai musu bukatunsu minhum daga wannan masu ziyara wa mahabbatun nasi iyahu kuma Allah ya sa kaunar wato zuriya annabi Ibrahim a zukatan mutane wanda ya hasulu ma'aha mahabbatul balad wanda kuma zai sanya a so garin da suke zaune wa takriru ziyarati kuma a dinga yawan zuwa garin kuma wanda zai je karka manta sai ya tafi da guzuri sai ya tafi da kayan arziki to sai ya zama ana rayuwa mutanen da ke wannan gari ba sai sun tafi yawon nema ba suna zaune a garin ake kawo musu arziki wa zalika yace dalilin wannan sababin listi ina bihi su mutanen garin su samu kwanciyar hankali warar batin fi ikamati sha'iri su kwadaitu a zama garin don su kiyaye sha'air na bautar Allah shine su kula aikin Allah fa yaqulu fa fa awwalu zalika fa yu'awwalu zalika ila da'wati ila ad-din sai ya zama cibiya ce ta kira zuwa ga addini duk wanda ya zo wajen zai koyi addini dan in ya zauna sai ya ɗamfari da me da tarbiyya ta addini tunda dama waje ne na addini kaga Allah ya hikima sai mai da wajen cibiya ce da mutane za su rika zuwa wato ya zamo suna koyan addini a wajen sannan ya ci gaba da musu addu'a yace warzuqhum min as-samarati ya Allah ka azurta su daga 'ya'yan itatuwa ma'ana zuriyata da na aje a wannan waje ya Allah ka azurta su min as-samarati daga 'ya'yan itatuwa kamar yadda yazo a wata aya warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ka azurta ahalin wannan gari wanda suka imani da kai ya Allah ka yi musu arziki na cewa ana kama su ayin itatuwa shi yasa a garin makka duk da cewa waje ne wanda ba a noma ba a shuka amma wata goma sha biyu na shekara ba a rasa kayan marmari a makka tun wancan zamanin ba a rasa kayan marmari a makka Shi ne fadin Allah awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in yace shin ba mu zaunar da su ba a harami amintacce yujba ilaihi samaratu kulli shay'in wanda ake jibaya ake kawo musu dangi na 'ya'yan itatuwa da kayan marmari Riskan min ladunna yace arziki ne da muka azarta su inji Allah ta'ala min ladunna daga daga wajen mu arzikin da ke maka Allah yace arziki ne da shi ya azarta mutanen maka da shi saboda me ya sa zukatan bayi a ko ina suna mai rataye da maka duk inda ake mutum zai yi kokari ya zo maka in ko zai taho zai taho ne da me da kayan abinci da yayan itatuwa yasa duk da cewa waje ne da ba a noma amma in ka je duk abin da ake samu na arziki na noma akwai a wajen saboda mutane suna kai kawo suna zuwa wannan gari da arziki Allah ya yi musu wannan wato ni'ima ne da azuwar annabi Ibrahim alaihi salam da ya roƙa musu Allah annabi Ibrahim ya ce warzukum min as-samarati allahum yashkuruna ya Allah ka azarta su daga 'ya'yan itatuwa ma'ana kayan abinci dan su yi maka godiya su gode wa ni'imarka kai musu ni'ima ya zama hankalinsu ya kwanta su bauta maka kai kadai Shi ne ya la'allahum yashkuruna da su yi godiya saboda ga komai Allah ya musu na ni'ima Abinda ya rage shi ne bautar Allah su kadaita Allah a cikin bauta Allah ya musu wannan ne dan su wato raja'an yashkuru tilka ni'ami bi iqamati salati sai wa Allah godiya sai da sallah su bauta wa Allah shi kadai wa ada wajibatul ubudiyya ba da wajibin da Allah ya dora musu na bautarsa domin Allah ya musu wannan ni'ima ibnu ashur Allah ya masa rahama yace wa raja'u shukrihim dakhilun fi du'a fatan su yi godiyar yana cikin addu'ar da annabi ibrahim ya roƙa musu allah ya annahu ju'ila takmilatan lahu allah ya sanya wato ya sanya wannan eh, ƙarshen addu'ar da annabi ibrahim ya musu shine la'allahum yashkuruna kenan ya zamo ni'imar da Allah ya musu sun yi godiya wajen bautar Allah wajen kiyaye abin da aka gina wannan gari ko aka sanya wannan gari dan shi shine bautar Allah wal ya ce abin nufi tawaffuru asbab kasa ila ibada Allah ya hore musu abin da zai sa wato su yanke sai yi inkidayi ya zama ba abin da suke sai ne sai bauta saboda me ba za ka bauta Allah ba in kana jin yunwa dole sai kai me ka fita ka nemi arziki to amma su Allah sai ya aminta da su ya kawo musu arzikin har gida domin ya ajiye su a wajen su ci gaba da kiyaye bautar Allah zama suna kula da wannan waje ba sai sun tafi yawon neman inda za su yi noma irin yadda da ake yi mana mutum zai tafi sai ya tafi wani waje ya yi noma ya kawo garin su in garin su bai da arzikin noma a'a su Allah yana sa mutane ana kawo musu arzikin har gida dan me dan su yanke sai zama ba su da aiki sai bautar Allah sai kulawa da ɗakin Allah wantifa ma yahulu bainahum wa bainahum fitnatil kadai li kuma Allah ya kore musu wato bukatuwa zuwa ga neman arziki sai sun fita wani waje a'a gashi ana kawo musu to ne annabi Ibrahim ya mutu wannan addu'a cewa Allah ya azarta su da abin da zai zama ni'ima ce da suna zaune ana kawo musu dan su bauta wa Allah su kula da abin da Allah ta'ala ya aje wannan gari dan shi ne tauhidi da bautar Allah shi kadai ya ci gaba da addu'a yana cewa rabbana rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء annabi ibrahim alaihissalam ya ci gaba da addu'a yana cewa rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lim ya allah ubangijin mu ka san abin da ke ɓoye a cikin zukatanmu abin da muke ɓoyewa da abin da muke bayyanawa mana kana sane da abin da zukatanmu ke dauke da shi wanda mun furta ba da abin ma da muka bayyana muka furta da shi a fili ibnu jarir allah ya masa rahama yace Kulu ta'ala mukhbiran an ibrahim khalilihi Allah yana bada labarin annabi Ibrahim khalilin Allah annahu kala yace rabbana innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nu'lin ya Allah ka san abin da ke koye a cikin zukatanmu da abin da muke bayyanawa ai ma'ana anta ta'lamu qasdi fi du'ai ya Allah duk wannan addu'a da nake ya Allah ka san makasudin abin da ke zuciyata wa ma aradtu bi du'ai ya Allah ka san me yasa nake wannan addu'a me nake nufi da addu'a li ahli hadha ga mutanen wannan gari wa inna ma huwa alqasd ila ka, wal ikhlas laka ya Allah makasudi na shine neman yaddarka ila ka wal ikhlas laka da kuma ikhlasi gare ka fa innaka ta'lamu al ashya kullaha ko kullaha kai ka san dukkan al'amura ka san komai hiraha wa batinaha na fili da na koyi mana yana cewa wannan addu'a da nake ya Allah ka san ina yi ne Dan tabbatar da bautar ka kai ɗaya a bayan ka domin wannan gari in ne masa addu'a ne ya zama garin ya samu aminci da kwanciyar hankali don a ci gaba da bauta mu kai Allah wannan shine nufi na kuma ya Allah kai ka san abin da ke koyi a zukatanmu da abin da ke bayyane wala yafa alaika min hashay ba abin da ke koya gare ka ka kenan yana cewa makasudin duk waɗannan addu'a shine don tabbatar da abin da ya roƙa na cewa wannan inda ya aje zuriyarsa ɗin nan inda baitul muharram li yuqimu salata a tabbatar da bautar Allah a wannan waje shine makasudi saboda haka yake ya Allah ka san na da wannan addu'o'i da nake yi wa ma yakhfa 'ala Allah min shay ba abin da ke buya ga Allah na wani abu fil ardi wala fis sama a bayan kasa ko kuma a cikin samaniya ba abin da yake buya ga Allah Allah ya san komai ya san abin da ke bayyana da abin da yake buye sai yace alhamdulillah ya cika addu'a ta da cewa godiya ta tabbata ga Allah allazi wahaba li da ya min kyauta ya bani alal kibari bayan girma da shekaru Isma'ila wa Ishaq ya bani ƴaƴa annabi Isma'il da annabi Ishaq ya azurta ni da su alal kibari bayan shekaru sun yi nisa ma'ana yana daga cikin ni'ima da Allah ya ga annabi Ibrahim alaihi salam ya azurta shi da waɗannan ƴaƴa bayan ya girma a shekaru irin ɗabi'ar ɗan adam shekarun da ba a haihuwa malamai suna cewa ya samu annabi Isma'ila ne Allah ya azurta shi da ɗa Isma'ila yana shekara 99 sana shekara 99 ya haifi Isma'ila Ishaqa kuma yana shekara sinta ashara wa mi'a shekara ɗari da goma sha biyu kuma Allah ya ba shi annabi Ishaq kaga alal kibari kenan bayan ya girma amma gashi Allah ya masa arziki kaga lalle kuwa ya kamata wa Allah godiya dama ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa roƙonsa amma ga lokacin da ya ibashi ayan bayan wannan shekaru sai ce ah, inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai karɓa addu'a ne ka duba dai addua da aka yi za a fara masu misali ɗan adam zai iya haihuwa tun daga shekara goma sha biyar sha shida amma duk Allah bai ba shi ba har sai da ya kai casa'in da tara tukun sai Allah ya ba shi ɗa guda ɗaya Ismail sannan da ya saka ɗari da goma sha biyu sai Allah ya ba shi ƙara masa Ishaq kaga wannan lallai kyauta ce mai girma a wannan shekarun shi yasa yi wa Allah godiya ya ce inna rabbi la sami'u du'a lallai ubangiji na ne kai addu'a ne ka duba dai shekarun da aka yi ana addu'a amma gashi Allah ya amsa kenan kai addu'a kai haƙuri ba a gaggawa shi Allah fa'alu ne lima yuri kai roƙo ne naka shi kuma shine mai bayarwa shine mai yi ba za ka ce ga lokacin ba a yin haka ba Allah sharadi a'a kai dai ka roƙa shi kuma ya ce zai amsa zai baka kar ka yi gaggawa yana daga cikin abin da ke bata addu'a shine gaggawa ka ce da autu da autu fa lam yastajabli na roƙa na abban yanzu ba a'a kai haƙuri ka duba shekarun da annabi Ibrahim ya yi yana roƙon ɗa da ya ce rabbi habli min as-salihin kun tuna addu'ar da ya yi ya Allah ka bani daga zuriya salih ya roki Allah amma Allah bai ba shi ba sai da ya kai shekara 99 ya ba shi ya kara masa da ya kai 112 shi yasa yayi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala yace inna rabbi la sami'u du'a sai yace rabbi ja'alni muqima rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب النبي ابراهيم عليه السلام يتقوى روقان الله دي يتبتد شيء أكن سيد سلا رب اجعلني مقيم الصلاة وانا هنا قهر نونا من مسعين سلا كاقا ياتي يا كازر يسنيني ليقيم الصلاة يكاسو أنه وجه shi kuma yanzu yana roƙon Allah ya tabbatar da shi akan ne. kiyaye sallah rabbi ja'alni muqimas salah ya ubangiji ka sanya ni daga cikin masu tsare sallah masu yin ta kamar yadda ka hore bayinka wannan yake nuna mana lalle sallah ananta. babba ne annabi ibrahim ka duba yadda yake roƙon Allah ya tabbatar da shi wato muqimus salah mai tsaida da sallah wa min zurriyyati haka nan zuriyarsa ya roƙon musu wannan wato tsaye da sallah din yace wa min zurriyyati yace rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ka karban mana addu'a ai istajib du'ai ka karbi addu'a ta ya Allah abinda na kai Allah ka bani rabbana firli sannan ya cika karshe da roko ga iyaye rabbana firli wali walidayya ya Allah ka gafarta mun ni da iyayena Allah ya bamu labari mahaifin Annabi Ibrahim bai yi imani ba a ƙarshe ya roƙan mata gafara sai ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha ya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu yayi yayi alƙawari zai roƙan masa Allah gafara wana yana fata yayi imani yasa yayi ta addu'a to amma ƙarshe tunda bai yi imani bai ce to shikenan na rabu da kai tabarra'a minhu ya barranta ba ni ba kai mahaifin nasa tunda bai yi imani ba Allah yake tabarra'a minhu to kaga kenan wannan addu'ar da yayi kafin me kafin Allah ya ce falamma tabayyana an lahu annahu aduwwul lillahi tabarra min kafin ya bayyana cewa ba wato aduwwul lillahi maki ne ga Allah ba zai imani ba a wancan lokacin ya barranta to amma kafin ya zo gare shi ilimi ya zo gare cewa ba zai imani ba shine yayi wannan addu'a kuma wannan addu'a yana koya mana ne cewa mu yi addu'a ga iyayenmu mu yi addu'a ga iyayenmu bayin Allah manya manya suna addu'a ga iyayensu rabbana firli wal walidayya ya Allah gafarta mun ni da iyayena walil mu'minina da mu'minai yawma yaqumul hisab a ranar da zaka kai da bayi domin yi musu hisabi ya Allah ka yafe mana kafin wannan rana yana rukon Allah ga iyaye da kuma mu'minai Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan hisabi a ranar alkiyama ya karbi ayyukan mu ya amintar da mu a kasar mai ba mu zaman lafiya halin da ake ciki a duniya Allah ya ba mu zaman lafiya a ko'ina musulmi da suke cin kunci da kuma damuwa a ko'ina Allah ya yi musu Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari ya ba mu aminci a ƙasar mu da arziki da yaro arziki mai albarka Allah ya shirya mana matasan maza da mata Allah ya tsare al'ummar musulmi da dukkan wani kaidi na masu kaidi Allah ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ta'ala ya karya kafirci da kafirai Allah ya ɗaukar sunan manzan Allah ta'ala salama Allah ya karya bid'a da masu aikata bid'a Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik akwai wani wanda ya aiko tambaya jiya yace jiya ne ina zaman yace bayan sallama idan musulmi ya cuci kafiri annabi ya ce annabi ne zai yi masa shaida rana alkiyama kuma yaya za a biya shi idan abin nan musulmi ya cuci kafiri za a yi kisasi ma ranar alkiyama ga hadisi karara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kafin wannan ma dai ga Qur'ani da yake Allah ta'ala ce wa naba'u mawazin al-qist li yawm al-qiyamati taytimi fala tuzlamu nafsun shay'an nafsun kaga nafs kowane rai ya shiga da na musulmi da na kafiri sannan yace shay'an ko kankanin mafi kankanta abu ba za a zalunci kowa ba ba wanda zai tsallake hisabi sai an biya hakki sai an biya hakki ya zo hadisi karara ga shi nan hadisin da aka rawaito abin nan Abdullahi dan Unais Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin wanda hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu yake cewa ya qulu Allah ta'ala ranar alkiyama zai ce لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق بيداتي وطن الجنة دون متي شقوت با وله عند أحد من أهل الجنة الآلي أقوي وندك دعكي أكنس دن الجنة حتى أقصه منه حسينا كرقو مسا حكي دون متى بزي شقوت با أنا بنسى حكي مسلمين أن الجنة أنا بنسى حكي سيابيا حكي كودا دون متن سيابيا sai ce wala yanbaghi baya dacewa li ahli min ahli aljanna ga wani dan aljanna an yadkhul ta ya shiga aljannata wa li ahli min ahli an-nar inda haqq akwai wanda yake dan wuta yana da hakki a wajensa yace hatta aqustahu min sai na karɓar wa dan wutan hakkinsa hatta lafma har mangari da zaka yi wa mutum sai masa haka a sa sai an biya sai an rama hatta lafma sai an biya ma'ana dai akwai kisasi ga hadisi da yawa da ke bayyana kisasi hatta dabbobi sai an yi kisasi to saboda haka za a yi kisasi amma da me za a biya nan magana take hadisi bai bayyana da me za a biya ba saboda yanzu misali idan dan wuta ne za a biya shi hakkinsa to in an ba shi lada ladan zai ma amfani tunda dan wuta ne mushriki kafiri munafiki wanda dan wuta ne ko an ba shi ladan ba zai masa amfani da dai wuta ce mako masa amma dai Allah ya ce sai ya biya mai haƙƙi haƙƙinsa hadisin bai bayyana ta yaya za a biya ba ba inda aka bayyana ga yadda za a biya idan mutum ya ci jirin an je lahira da ne za a biya sai an je can agani hadisi dai bai bayyana amma an ce ne sai an karɓi hakki a wajen mai hakki an biya a ranar alkiyama ma'ana dai kamar hadisi kamar yana gargaɗi akan tsoratar da wanda yake jin cewa kawai bari ya ci hakkin wanda ba mutum wata watakila ya ci banza a'a baka ci banza ba ka ci hakkin da sai ka biya dan ba musulmi bane ka ci sa wallahi sai ka biya ga annabi a salama ya faɗa Allah ya ce lalle sai an karbi haƙi wa naza'u mawazin al-qist za mu aje ma'aunai na adal li yawm al-qiyamah sai ce fala tuzlamu nafsun shay'an ba ba za da zai tsallaka ya dan kafa sai ya biya haƙi to ka nemi lafiya dan wannan rana ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa ko musulmi ko kafiri ka ba shi haƙƙinsa ya zamo ka tafi babu wanda zai nemi wani abu a wuyan wuyanka an tafi lahira ka riƙa wannan kulawa da kanka domin in ka tafi akwai nauye-nauye a kanka ka yi ƙoƙari ka sallama kanka ya zama ba ka da wani abu a wuyanka za ka tafi lahira in za ka iya kenan yawa ka iya wannan ƙoƙarin duk wanda yake da haƙƙi ka je ka ba shi haƙƙinsa ku rabu lafiya an je lahira sai ka ji da kuma matsalolin da yake naka amma dai na haƙƙin mutane ya zama ka tafi saboda in ka je ga haƙƙi ga kuma zunubai ga waye to wanne za ka yi abin yana da yawa sai mutum ya ƙoƙari ya nema kan shi salama da kuma zaman lafiya Allah ta'ala ya amintar da mu ya ba mu ikon sauke dukkan nauyi salamu alaikum wa wabarakatuh